قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون sai mafificinsu ya ce, Ashe, ban faɗa maku ba yayin da kuka yi niyyar yin abin da za ku yi na hana talakawa amfanin lambunku, na ce muku, ina ma za ku tsarkake Allah, ku tuba zuwa gare shi.